Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barkan Barkanku da wannan lokacin al'ummar maza da mata? A wato siyasa ra'ayi ne, siyasa ra'ayi ne ba a dole a siyasa. Siyasa duk abin da ya muka shi za ka yi. Saboda haka wato Abba al-Mustapha yana NNPP. sannan kuma dauda kahutu rarara shi kuma yana apc to mene laifi a ciki don wai alinuhu ya ma gawuna congratulations ko mene laifi don alinuhu ya ma gawuna congratulations ba laifi ba na yi ne yiwuwa zai yiwu kyalla tun da shi alinu ya mai congratulation in allah ya sa shi ya gaba gwamna kun gani duka za a ce yan pos masu yi congratulation mai lokacin da aka ba shi a kotu to a kaddara yanzu nan dukan kuna ampp babu mutum ko kwarar da ji mishi congratulation kun gan i duk i to zero saboda kana naka allah na shi da iya yiwu gobe a ci shi ne ya zama wato gwamnan jihar kano to a lokacin za ku bukace shi kuma ba ku same shi ba doka bukata saboda haka ban ga laifin dan wai alinin ko kuma wani dan eh, shirin fim na Kannywood ya ma wato gauna congratulations is to abu magana ba saboda haka al'umman maza da mata don allah mu kara hakuri mu ma juna afuwa mun ga ma juna uzuri akan wasu abubuwan da muke yi gaba daya Allah sa mu gane Allah kuma ya sa a wannan abin da aka yi Allah ya kawo mana mafitan shi Allah kuma ya sa mu gane gaba ɗayan mu assalamu alaikum